This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 31 da mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam da sauran abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi kafin mai nisa ga kanun labarai. an shiga sabuwar rana a shawarwari da manyan kasashen duniya suke da iran kan shirin nukiliyar kasar ministocin harkokin kudi na kasashen turai suna kokarin cin yarjejeniya da kasar girka dangane da shirin ceto tattalin arzikin kasar china ta ce yan kabilar wiga na kasar waɗanda musulmi ne da kasar thailand ta tusa ƙera su makon jiya yanzu suna kan hanyar su zuwa turkiya da syria domin shiga kungiyar isis To Allah ya kyauta. A bayan labarai mun tattauna ɗazu da wakilinmu da ke Jos Zainab Babaji kan wasu bamabamai da aka gano a cikin wata majami'a, to amma ba su hallaka kowa ba. Sannan a jihar Neja, dambarwa ta kai kotu kan batun ko zababben ɗan majalisar wakilai ɗan jam'iyyar APC yana da takardun makaranta na gaskiya ko kuma na bogi. akwai mu da hirar ta musamman kan wani shirin horas da 'yan gudun hijira da wani kamfani mai suna ai development services ke gudanarwa a arewa maso gabashin najeriya a madadin babban bankin najeriya grace abdu kuma tana tafa da shirin ta na bishara a har yanzu ga labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran an shiga sabuwar rana a shawarwari da ake tsakanin manyan kasashen duniya shida masu karfi da ƙasar iran dangane da shirin nukiliyar ta haracen cikin dare ne mashawarta suka tashi daga shawarwari da suke gudanarwa cikin sirri a wani otel da ke birnin vienna shawarwarin ya shiga mako na uku kuma an zauna har zuwa tsakar daren jiya asabar kamar dai yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar a ɗaya daga cikin zaman da aka yi a babban jami'in diplomasiyar amurka john kerry ya gabatar da bayanai da za su kai ga cin yarjejeniya a ghana wadda yi da ministan harkokin wajen tarayyar turai federica mokarini da kuma ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif kasashen nan biyar masu kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wato Amurka da Faransa da Birtaniya da Rasha da China da Jamus sun sha ƙara wa'adin shawarwarin duk da cewa sun ya talatin ga watan jiya a zaman lokacin da za su cimma yarjejeniya. a kokarin samun ci gaba cijewar da aka samu a yunkuri da ake yi da zai shiga tarihi na kawo ƙarshe ga wasu takunkumi da aka aza a iran idan ta amince da matakai na sa ido kan shirin nukiliyar ta. ministan harkokin wajen faransa lauren fabius ya koma birnin na vienna domin haɗewa da takwarorin aikinsa yana mai cewa cikin wata sanarwa da ya bayar jiya asabar ganin yanzu an gabatar da komi kan teburi lokaci ya yi na tsaye da shawara cikin sassa da aka sami rarrabuwar kawuna sun hada har da kan takunkumin sayarwa iran makamai da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata wadda ƙasashen yammacin duniya suke so a ci gaba da amfani da shi ana sa ran sabon wa'adin zai ci gaba da aiki har zuwa gobe idan aka cimma wato za a cimma daftarin yarjejeniya yau mai yiwuwa gobe litinin a bada sanarwa a kai shugabannin hukumomin kuɗi na ƙasashen turai waɗanda suke nuna shakku sun yi ƙoƙarin cin yarjejeniya yau lahadi da ƙasar girka kan sabon tsari da ta gabatar suna masu bayyana shakku cewa da wuya girkan ta mutunta alƙawura da ta yi na rage kuɗaɗe da take kashewa kuma ta ƙara kuɗin haraji kan 'yan ƙasar babban abin da yake hana ruwa gudu shine rashin yarda in ji ministan harkokin kuɗi na ƙasar italiya pierre carlo padoan wadda ya bayyana haka daga inda ake shawarwarin a birnin brussels shi kuma ministan kuɗi na ƙasar finland alexander stubb ya ce ba a ma yi kusa da cimma yarjejeniya da ƙasar girka ba ƙungiyar tarayyar turai ta soke taron wakilan ƙungiyar ƙasashe 28 ɗin dangane da shirin ceto ƙasar girka ta takaita taron zuwa ƙasashe 19 masu amfani da takaddun kuɗaɗen euro Ƙasar China ko sun tace ce 'yan ƙabilar Wiga na ƙasar waɗanda musulmi ne da ƙasar Thailand ta sakiyar su makon jiya yanzu suna kan hanyar zuwa Turkiyya da Siriya ko Iraki domin shiga ƙungiyar ISIS. Hukumomin ƙasar da suke Beijing sun kare matakin ta mutanen a zaman martanin da ta bayar kan caccakar da kasashen duniya suka yi da suka hada da Amurka da suka da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama suka yi waɗanda suka bayyana damuwa cewa 'yan kabilar na wiga za su fuskanci mummunar cin zarafi idan aka mai da su ƙasar haka ma ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ta gabatar da kukanta a hukumance ga ma'aikatar harkokin wajen amurka saboda sukar da amurkan ta yi wa ƙasar dangane da kurar waɗannan mutane kamfanin dillancin labarai na ƙasar da ake kira zinhua ya ce sha uku daga cikin 'yan kabilar wigas Eh, 'yan kabilar Uyghur su 109 da aka ta su daga Thailand sun gudu daga kasar bayan da aka yi musu zargin suna da hannu cikin harkokin ta'addanci. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka a nan Washington DC. ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin rajin kare 'yancin tsiraru ta amurka ta kawo ƙarshen ƙauracewa jihar carolina ta kudu da ta jima tana yi ƙungiyar kare muradun bakar fatan amurka da ake kira nwacp a takaice jiya asabar ta fidda sanarwar ɗaukan wannan mataki kwanaki bayan da jihar ta zartar da dokar da za ta kawar da tutar yakin ba sasa mai alaƙa da ci gaba da bautar da bakar fata daga helkwatar gwamnatin jihar ƙungiyar ta ƙaura cewa harkoki ajiyar ce baki ɗaya tun a shekara ta dubu biyu a cikin sanarwa da ta bayar ƙungiyar ta ce ko da shi ke cire tutar ba zai warkar da dukkan matsaloli masu tsanani da amurka take fuskanta ba duk da haka matakin ya kawo ƙarshe ko mutunta manufofi da suke goyon bayan nuna wariya da kyama wadda ya rarraba kawunan al'ummar amurka na lokaci mai tsawo ranar jima'a da ta shige ne aka kawar da tutar har abada daga kan helikwatar gwamnatin jihar sakamakon dokar da majalisun dokokin jihar suka amince da ita gwamna niki, heli kuma ta sanya hannu a kai amincewa da dokar ya biyo bayan goyon bayan ɗaukar matakin a duk faɗin jihar bayan da wani dan bindiga farar fata ya harbe ya kashe mutane tara a wani cocin bakar fata da ke birnin Charleston da ke jihar ta da ranar 17 ga watan jiya. Tutar alama ce ga wasu jihohi da ke kudancin Amurka waɗanda suka ayyana ɓallewa daga Amurka a 1860 a wani yunkuri da bai samu nasara ba na ci gaba da halatta bautar da bakar fata. Hakan nan ƙungiyar wasannin motsa jiki na makarantun Amurka eh, da, ta haramta gudanar da wasanni ƙarƙashin ƙungiyar a jihar Carolina ta gudun ita ma ta ɗage wannan doka. a karo na biyu cikin shekaru goma sha hudu a ƙasar mexico wani gawurtaccen madugun masu fataucin miyagun ƙwayoyi ya tsere daga babban gidan fursuna na ƙasar hukumar ayyukan samar da tsaro na ƙasar mexico cikin wata sanarwa da ta fitar jiya asabar ta ce guzman wadda aka fi sani da sunan el chapo wadda shine shugaban kungiyar fataucin muggan kwayoyi da ake kira sinalowa da an saki wato an saka shi a ido na karshe ne a wajajen bayan ɗaki da ke gidan fursunan da ake kira altiplano jaman tsaro da suke neman fursunan sun dakatar da tashin jirage daga tashar jiragen sama da ke toluca da ba shi da nisa daga gidan fursunan da ke wajen birnin mexico labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan voa to madalla da safiyar yau lahadin nan ne wani mai gadi a wata majami'a da ke jos ya tsinci wani abin da daga bisani aka gano cewar bam ne a kofar shiga majami'ar mun tattauna da wakilar voa zainab babaji kan wani abu da ya faru Da safiyar yau ne dai wato yau Lahadi kenan an samu labarin fashewar wani abu da ake zaton bom ne a majami'ar Ekuwa Bishara ta ɗaya da ke tudun wada a cikin birnin Jos kenan. Wato bisa bayanan da na samu an dasa bama-baman ne guda biyu a harabar majami'ar. Sai mm. dai bom na farko da ya tashi ya raunata mai gadi. wato mai gadin da ke zama a kofar majami'an kenan an ce shi mai gadin ne ya ga wannan abin a cikin laida tun kafin ya tashi ya ɗauka wajen wurgarwa sai ya tashi eh abin da ya faru kenan kamar yadda na samu bayani mm. eh, kasan saboda yanayin tsaro yanzu duk abin da eh, yake da mutum bai fahimta ba zai duba Hmm. to shi ne shi mai gadin ya ɗauka yana jefarwa sai abin ya tashi to sannan kuma nan da nan sai suka tattare wato su masu gadin kenan kuma da masu aiki a majami'a suka tattare suka hana mutane shiga cocin domin ibada na biyun an ce a ciki ne aka samu ko a bayan ɗaki aka ajiye shi Eh bayanin da na samu kamar an ajiye shi a cikin matsayi kenan ko wajen eh, salga da ke jikin cocin. Hmm. To sannan kafin lokacin bayan an samu fashewa na farko ɗin su masu aikin majami'a suka yi sauri suka kira jami'an tsaro sannan shi ne suka zo suka duba sai suka eh, samu cewa an ajiye wancan bam a wurin suka kuma cire shi. Wato na biyun dai an cire shi ba tare da ya tashi ba. an cire shi bai tashi ba mm. sannan kuma sun dudduba wurin duka suka tabbatar cewa iyakan ah, wato bam da ke wurin kenan mm. sai dai an hana mutane shiga domin su ibada a wurin wato abin da ya faru shine yau ba a yi ibada a cikin wannan majami'ar ba eh to kasan saboda yanayin tsaro ah, bayan an cire waɗannan bama-bamai din dole ne kowa ya tafi ba yi ibada ba a cikin wannan majami'an Hmm. saboda tsoron kila wani kuma akwai wani kuma a gurin kenan kamar yadda kika yi mana bayani an ce shi wannan mai gadin ne kawai ya ji rauni babu wani rahoto da aka samu daga baya kuma na cewa akwai wani daban wanda ya ji rauni ko makamancin wannan a yanzu ya yanzu dai ba wani labarin da na samu na cewa akwai wanda ya ji rauni banda shi wannan mai gadin Mm. sannan kuma yanayin da ake ciki dai saboda kasan tun makon jiya wancan lahadi da bamaban na suka tashi mm. aka samu kashe-kashe jama'a suna cikin zulumi sannan kuma kowa na lura da inda yake shiga da kuma wanda yake hulɗa da shi mm. sannan kuma su jami'an tsaro a kowane lokaci suna faɗakarwan cewa mutane su riƙa la'akari da duk wani take-taken da ba su fahimta ba sannan kuma abin da basu gane ba su kai rahoto. To Allah Ubangiji ya ƙara karewa. Amin na gode. Mun gode Zainab. Wayo kai jona. to da lalai kyauta a jihar neja kotu ta fara bin bahasin karar da aka shigar kan takardun makaranta na wani zababben dan majalisar wakilai dan jam'iyyar apc ga wakilin voa mustapha nasiru batsari da cikakken bayani A yanzu haka dai wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Niger na ci gaba da shari'ar zargin rashin takardun kammala karatu da ake yi wa ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar yankin Sula Jagorara, Honorable Abubakar Lado na jam'iyyar APC. Dama dai injiniya Ahmad Muktar na jam'iyyar PDP ne ya garzaya kotun domin ƙalubalantar Abubakar Ladon a takardun takardunsa na shaidar kammala karatun firamare da na sakandare. Barista Bala Tanko mai gaskiya na ɗaya daga cikin lauyoyin injiniya Ahmad Muktar na jam'iyyar PDP ya ce suna da shaidun gabatarwa a kotun domin tabbatar da gaskiyarsu. Eh, mun fara gabatar da shaidu tun jiya kuma a yanzu nan mun gabatar da shaidu guda uku yanzu. A cikin shaidunmu da muka bayar mun kawo ah, malamai wanda suka koyar da shi a primary school da kuma ita headmistress na headmistress na shi a nan primary school kenan sannan mun kawo shi principal na makarantar da ya yi a kwantagora shi ma mun gabatar da shi yau sannan mun kawo ita darakta na printing press wanda suka yi printing certificate da muke kalubalanta barista wani kwarin gwiwa kuke da shi na samun nasara ba ma shakka ko kuma ba ma ta ba akan matsayin wannan tirabuna mun san tirabuna ne wanda take da aminci wanda yadda abubuwa ke faruwa tana kwatanta gaskiya tsakanin wanda ya kawo wannan kara wanda ya kawo wannan korafi da kuma wanda aka kawo karansa. To amma dan majalisar wakilan Abubakar Lado ya ci wannan yarfe ne kawai irin na siyasa. Abin da wannan kalubalanta ba sabon abu bane a cikin siyasa. Saboda haka nan wannan kalubalantar namu da aka yi za mu fuskance ta kamar da muke yanzu a shari'a amma sun kira shaidu har da headmaster ka ta zo ta bada shaida a wurin ta bada wata shaida cewa ta sa hannu a takardar firamarin ka ba wannan magana ce ta faɗi idan ma ta sa hannu ba ta sa hannu ba ai za a gani a records amma bayanai sun nuna cewa an taba kama ka da irin wannan laifin a siyasar baya kuma yanzu disam iri ɗaya ne baka da wani shakku akan haka ba gaskiya babu wanda ya taba kama da wannan in kuma akwai wanda ke da shi to ka joji mai din magani daga amma bitu da kulli ce kawai saboda mun kada su suna ganin ba za mu iya ba ba mu da komai ba mu da gwamnati ba mu da kuɗi yanzu baka da wani shakku akan wannan shakku akan me ga certificate dina nan ga komai na kwarai ne tabbas na kwarai ne to ai ma an baka sani ba bari in ga ma wani abu a shekara ta 2007 da aka aiwancin shari'a ai babu maganan primary certificate a ciki wani abu ne kawai na shari'a wanda ake cewa technicality wanda aka amfani da shi aka soke ni a kujera A yanzu dai alkalin kotun mai shari'a Olatunde Oshodi ya saka ranar 27 ga wannan wata domin shi Abubakar Lado ya gabatar da shaidunsa a gaban kotun. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Babban bankin Najeriya ta hannun wani kamfani mai suna AI Development Services yana horas da dubban 'yan gudun hijira kan yadda ake tsarawa da kuma gudanar da sana'o'i. Kwanakin baya na tattauna da jami'in da ke lura da wannan aikin horaswa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na Damare da ke Yola. Salamu alaikum suna na Idris Bawa Kuceri ni ne darakta na gudanarwa na cibiyar koyar da kasuwanci na Arewa maso gabas. wanda babban bankin najeriya wato central bank suke ɗaukar nauyi wanda kamfaninmu ai development services limited da ke da headquarters a gusau zamfara state ke aiwatarwa a wannan yanki na arewa maso gabas ina ma'anar horaswa da kuke gudanarwa ta kasuwanci a wannan sansani na yan gudun hijira uh, alhamdulillah wannan horo da muke gabatarwa uh, ya samo asali ne la'akari da yanayin da wannan al'umma suka samu al'ummomi suka samu kansu a kai wanda su babban bankin najeriya da suka fitar da wannan program an yi shi ne da zimmar koya ma 'yan najeriya musamman a wannan yanki yadda ake yin kasuwanci a ilmance mutane da dama suna yin kasuwanci amma a aƙidu da ya kamata a ce mutane sun sani ko ilmoman da ya kamata a ce sun sani wanda zai taimaka masu su fara kuma su rike waɗannan kasuwanci nasu tare da bunƙasa kasuwanci za zaka ga babu shi mutanenmu da yawa ba su iya ba in ka kalli irin ɓangaren eh, aje bayanai wani ba zai san yana, yana kasuwancin dai ne amma bai iya fahimtar cewa shin kasuwancin nan na ci gaba ko kuwa ci baya yake mm. ah, sannan kuma Uh, culture na saving wato uh, tanadi da yawan mutane za ka ga ba su iya sanin ya za su rinka yin tanadi ba don gobe sannan kuma mutanenmu a wannan yanki sukan raina kasuwanci kasuwanci kuma abu ne wanda ya kamata a ce idan an fara shi a kaɗan-kaɗan a kwana a tashi kamar rayuwa ne gare shi yana bunƙasa yau da kullum har inda zai zama shi ma ya zama babban kasuwanci to duk waɗannan ah, abubuwa da suke mutanenmu wannan fahimta ta rayuwa ɗin yana daga cikin abubuwan da babban bankin najeriya suka fitar cewa a yi eh, mindset reorientation a canza mutane tunaninsu akan irin waɗannan ah, ɗabi'un da suke da su sannan an sa kuɗi naira dubu biyar wanda bankin najeriya ya sa a matsayin kuɗaɗen da kowane eh, mutum yake so ya shiga cikin wannan horo ɗin zai biya to amma la'akari da cewa mutanen nan da suke 'yan gujin hijira ba su da halin da za su iya biyan waɗannan kuɗaɗe wai shi ah, wannan kuɗi naira dubu biyar din nan kuɗin horis wanne ko kuma kamar kuɗin ajiya ne in mutum yana so ya karɓi ranci na gudanar da harkar kasuwanci a'a wannan kuɗi dubu biyar kuɗi ne wanda ake biya kamin a fara horo wanda kuɗi ne wanda su babban bankin najeriya suka sa a matsayin kamar kuɗin shiga wanda idan ka biya to za a shiga a yi maka horo ba wai ajiya ba ne ba a mayar maka da waɗannan dubu biyar ɗin amma bayan an horar da kai an baka wannan training Ah, akwai abin da muke ce ma internship wato kamar sanin makaman aiki ne da ake tura ah, ɗalibai ɗin su je su yi bayan sun kammala wannan kuma su haɗa kundinsu na kasuwancin da suke son za su yi to da wannan wanda ake ce ma business plan da wannan kundin ne za a gano a ina ne za a iya haɗa ka domin ka samu tallafi na bashi da za ka iya fara ainihin irin waɗannan kasuwanci so kamfaninmu na ai development services la'akari da halin da suke ciki ya ɗauki ɗawainiyar Eh, biya mu mutane 500 wannan horo domin a gudanar musu da wannan training din wannan horo da kuke kuna yin shi ne kawai ma 'yan gudun hijira ko kuma akwai wasu mutanen ma daban wato kuna iya koyar da kowa Uh, kowa da kowa ne wannan training muke yi kuma head office din kamar yadda na faɗa yana a maiduguri ne uh, mun samu kamin yanayin ya zama haka Uh, daga jihar bauchi an rinka tura mana ɗalibai wanda gwamnatin jihar bauchi sa ɗauki ɗawainiya ta kai masu ta kai su a maiduguri jihar yobe sun kai mana su mun masu training ita kanta jihar borno mai masaukin wannan santa wanda ita su suke hosting din program din sun ɗauki ɗawainiyar mutane dubu a shekarar da shekarun da suka wuce wanda su ma jihar adama a shekarar da ta wuce sun gayyace mu inda suka ɗauki ɗawainiyar biya mu mutane 250 wanda mun masu training sannan akwai wasu mata kuma wanda aka koya mu bakery muka haɗin gwiwa da su su ma aka koya masu wannan entrepreneurship uh, development training din. Ina jin yan kanawa a yau babu gaba. To ma da lakar a sha'abar da cewa rana tare ne da sashen hausar murya Amurka daga birnin Washington DC hal yanzu ga Grace Abdu da shirinta na Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Har yanzu shirin yana tare da Reverend Istifanis Manu na tambari Baptist, wani mai bishara da ke amfani da baiwa da Allah ya yi masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwo da jibinci kashi. Reverend Istifanis ya bayyana yadda yake amfani da baiwa da Allah ya masa wajen taimakon ƙananan yara da ciwon inna na ƙasa yayin da yake ƙara jaddada buƙatar yi wa yara rigakafi domin gudun shiga wannan hali. to a cikin jinya da nike yi baya jinya irin wacce akwai wasu eh, cututtuka kamar su shan ina da suke da mutane to waɗannan ma mukan same su ne eh, ta wurin gurguncewa akwai ruwan da yake yi kamar ruwan kwai a cikin eh, jikin mutum mm. to idan ka gane cewa ya yi yawa ma mutum to shi yakan na kasar da mutum to shi mukan yi dan zane kaɗan da wata garin magani sai mu manne masa kamar ana tsari haka to sai ya manu to idan jini ya zo sun hadu da wannan wurin to shine zai sha wannan ruwan din to Allah ya taimaka da dan watanni kalan sai ya ga mutum ya warke wato idan mutum ya fara lazin a wajen a bangare guda A'a, to wato nan da nan da an lura cewa ya gurgunce aka kawo shi ko kuma a kowane mataki ana iya bashi magani ya miƙe. A wuri na idan na ci gaba da musu jinya, in Allah ba mu sa'a sai ga nan da nan. ni dai a jinyar da nike yi ban taba samun damuwa a bangaren su sosai har a ce wani da ya zo ya gagari warkarwa har ya koma gida haka ba. To ina so ina son karin bayani a wannan wurin rebren wato kamar yaron da ya kamu da ciwon inna aka tabbatar ya samu ciwon inna da zarai an lura da hakan ya kamata a kawo shi ko kuma kana nufin cewa ko da wani lokaci ya ɗauka da inda aka san aka gano ka aka zo akwai wani taimako da za su iya samu. Eh, idan an mutum ya manyanta ina kama yaro eh da dai ya kama yaro karamin yaro dai yawa kamar karamin yaro ana ana kawo su ko yanzu ma ina da su yanzu haka idan idan sun kawo su kamar yadda na yi bayani da farko cewa za a yi musu dan fasa ne za a rika fasa wurin sai a tsara wurin da dan reza kadan kadan kamar kofa uku haka eh. sai a sa maganin kadan to maganin ne yana da Eh, zafi da zai shiga har cikin cikin kashin da fatan da ya lalace daga karshen fatoti na na kashi to in ya kai wulin to za a ga mutum ya fara eh, kawo sauki kenan in yaro bai tafiya ba ma zai iya yin tafiya wani lokacin muka yi musu zanen a baya ne a daidai kwankwaso haka idan kafafun sun mutu ne to amma wani wani da yake wuya shine idan idon kafa na ƙasa bai fita ba to wannan ya zama tun daga haifuwa kenan mm. ah, idon kafa bai fita ba to za a yi kokari domin a haifar sa idon kafan ya fito to sanan a sa zane ruwan da yake hana shi fitowa in ya shanye to idon kafa zai fita ido idon kafa ya fita shi kenan mutum mai tafiya ko yaro karami ko babba ne wato kai dai duk wani abin da ya shafi kashi wannan Allah ya baka baiwan abin da ya shafi kashi eh, Allah ya bani eh, bai wannan ko mahaifina kafin ya bar duniya ma ya yi mamaki yadda abubuwan ke tafiya yanzu ko a gidanmu ma gaba ɗaya sun rasa inda ma na samu wannan baiwan to amma haka Allah bani domin lokacin da ake cewa wasu wani gani ne daban mun watsar da wannan ba a sani cewa wani abu hikima ne kawai da Allah ya aiko ma mutane ba to da mm. Allah ya tashi aikowa kuma ya zama ma mutane abin mamaki mm. ko mutum ya zo gida na sai ya zama yana mamaki abubuwan da Allah ya aiko a hannuna to na kuma sha gwaji a wurin mutane suna tambaya cewa ai wannan abu sai waɗanda suke bokanci su suke yin waɗannan abubuwa eh, wanda ya nuna cewa kana sihiri to ni dai ni ba zan ba mutum aya ba amma na san cewa Allah ya bayyana itatuwa suna da amfani a wurin mutane da yawa kuma yesu almasihu da ya zo duniya lokacin da yake warkaswa ya gamu da irin na sai ya kwatanta abubuwa misali wadda ta ya tofa yawo a kasa ya kwaba ya shafe ma idanun makabo ya ce masa kana gani ya ce eh, ina gani amma duruduru ya ce to ya sake taba da hannunsa sai ya warke to kaga banda Allah ba fa mutum yana da wuya yi wannan mm. to amma kwatancin da ya mana ya nuna mana cewa watakila idan kai mutum ne za ka zama mai kasawa to ga kwatanci da ya baka mm. don Allah ya baka eh, baiwan sanin waɗannan sai ka yi taimakon da shi kuma za ka ga Allah ya baka ya ci gaba da bude hanya kenan domin ka warkar da mutane ni dai wani lokaci na kan yi addu'a mutum ya samu sauki ma na fi karfi ina yi addu'a ma zan hada da wancan din ba mutum ce ka yarda cewa Allah ne ya halitta komai to Allah na da iko ya warkar da mutum ko da hannu ka kasa kamar yadda Kiristi ya yi an baka ka sha ne a ka shafa ne ka yafa ne to duk dai in ka yi shi dai bisa ga ka'idar abin da mai shaga ga maka cikin ban gaskiyar ka za ka warke to haka ne na sa ban gaskiya ta. Haka yake, to kafin mai sallama da rabiran Istifanis za ku ji bayanin su kan bambancin na ƙasar da ƙananan yara suke samu da illar ƙin rigakafin shan inna. Yanzu dai a madadin bakon namu Reverend Istifanis Banu alheri ke cewa bari kauna Allah Uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abadin. Shalom. Toma da yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya sake kuma da labaran duniya ma wannan karon a takaice. an shiga sabuwar yini a shawarwari da ake yi tsakanin manyan kasashen duniya shida masu karfi da kasar iran dangane da shirin nukiliyar kasar ana sa ran watakil a cimma yarjejeniya dangane da shawarwari da ake kuma zuwa gobe watakil a bayyana sakamakon shawarwari da ake yi a birnin vienna shugabannin hukumomin kuɗi na kasashen turai waɗanda suka nuna shakku sun yi ƙoƙarin cin yarjejeniya yau lahadi da ƙasar girka kan sabon tsari da ƙasar ta gabatar suna masu bayyana shakkun cewa da wuya girkan ta mutunta alƙawura da ta yi na rage kuɗaɗe da take kashewa da kuma ƙara haraji kan jama'ar ƙasar babban abin da ke hana ruwa gudu a wannan shawarar shine rashin yadda in ji ministan harkokin kuɗi na ƙasar italiya pierre carlo padoan wadda ya bayyana haka daga inda ake shawarwarin a birnin brussels Ƙasar China ko sun tace 'yan ƙabilar Uyghur na ƙasar waɗanda musulmi ne da ƙasar Thailand ta tasa su makon jiya yanzu suna kan hanyar zuwa Turkiyya ko Syria da Iraki domin shiga ƙungiyar ISIS. hukumomin kasar da suke beijing sun kare matakin tsakiyar mutanen a zaman martanin da ta bayar kan caccakar da kasashen duniya suka yi da suka hada da amurka da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi da suke rajin kare hakkin bil'adama waɗanda suka bayyana damuwa cewa 'yan ƙabilar na wiga za su fuskanci mummunar cin zarafi idan aka sake mai da su ƙasar ta china daya daga cikin manyan ƙungiyoyin rajin kare 'yancin tsiraru ta Amurka ta kawo ƙarshen ƙauracewa jihar Carolina ta kudu. To madalla masu sauraro da takardattun labarun da muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman ma sahabu wanda muka gabatar da wannan shiri tare da shi da wanda ya kula da ɗakin watsa shirye-shirye wato Yemi da kuma injiniyan mu wato <laughs> obajimi wato da kuma shi injiniyan mu malam molokus suleiman altarawali ibrahim alfahamid ke cewa huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.